zai ta wajen ci shi ne na wani wace nan? 48 na'am بسم الله الرحمن الرحيم القول الأول فدي نفرقو الجنس الثاني دنغني الجنس نبي وهو تعريف أفعال هذه العبادة واتو شيني سنن wato ayyukan wannan ibada ta aikin hajji bi nau'in minha ko kuma ayyuka na wannan ibada ta umara na'am wato ruku wato da wasu abubuwa da ake bari al-mushtaradatu fiha waɗanda aka sharɗanta su dole a bar su ana su aikin da cika wa hadhihi al ibadatu ita wannan ibada fa kama kulna kamar yadda muka faɗa sinfani nau'i biyu ce hajjun wa Umaratu. akwai hajji akwai umara wani hajji shi aikin hajji talatata nasi nau'ika uku ne ifrani akwai da ake cewa kilo wanda za ka yi shi aikin hajji ne kawai wata matu'i akwai wanda ake kiran sata matu'i aiki na jin daɗi hmm. akwai aiki wanda yake tagwaye wato aiki ne ta gwaye hmm. domin ga umara ga aikin hajji a agwama a haɗe guri ɗaya dukkan wannan nau'ikan guda uku ifradi kirani da hmm. matu'a suna kunshe ala af'alin mahdudatin wato a bisa wasu ayyuka ababen kidanyewa fi amkinatin mahdudatin a wasu gurare waɗanda suke masu iyaka sanannu wa wukatin mahdudatin da wasu wato lokuta wato ababen ƙayyadewa da iyakancewa wa ha fardun daga cikinsu akwai abin da ake kiranta fardun ko mm. abin da yake farilla ne wa ha gairu fardin akwai abin da ba farilla ne wa la turukin akwai wato akan abubuwan kuma da wato ta kushi kuma dangogin abubuwan da za a ce a bari ba za a yi su ba tusharatu fi tilkal af'ali dukkan wani abu da za a ce kar a yi kaza kai a yi kaza an sharɗanta su a cikin wannan ayyuka na aikin hajji wani kullum min hazihi kowane ɗaya daga cikin su wato ma'ana abuwa na farilla da abuwa da aka ce a bari A kamun mahdudatu yana da wasu hukunce hukunce ababen iyakancewa imma inda al-ikhlali biha ko dai a yayin sakaci da su wa ima inda tsawari ko kuma a yayin da za a ci wasu abuwa za su bujiro almani ati waɗanda za su iya hana aikin fa hadal jinsu wannan jinsi da muke bayani a kai yan ƙasima awwalan ya rabu a karan fari Ilal ƙauni. mimma inda tsawari ɗan kuma baya kaɗan da ɗan kuka karanta da wani kada farko tawo alƙawlin awwal zance na farko fil jinsi sami dangane da jinsi na biyu A huwa Shi ne yin bayani da sanin af'ali hadhihi al-ibadati ayyukan wannan ibada ta aikin hajji fi nau'in minha ko ibada ta aikin hajji da umara guri daya hmm. da kuma maganar nau'in shi aikin da za a yi da kuma su dangogin abubuwan da za a ce a bari kar a yi sa aikin waɗanda aka sharɗanta su a cikin aiki cewa da duk wanda zai aikin hajji ko umara ba zai wa ina abubuwan ba wanda ibada ta aikin hajji da umara ko aikin hajji kaɗai ko aikin hajji da umara kama yadda muka faɗa sinfani nau'i biyu ne wa akwai hajji da umara wani hajji shi aikin hajji salasatu nau'ika uku ne ifradi akwai ifradi keɓance aikin hajji kaɗai da wajen ce tamattu shi ne wato aikin hajji na jin daɗi aikin hajji na hutu gabatar da umara a watannin aikin hajji an gane ku sai ka tuɓe kayanka ka koma ɗan gari ba za ka dawo cikin aiki ba sai ranar takwas ga wata na zulhijja wani shi ta mutuwa rani ka gwama tare kake yi tun ko aka ce shawwal ya shiga ka tafi aikin hajji za ka yi kirani tufa wannan kaya yana nan jikin ka a ƙari aiki amma kwarkwacewa za ka kai kwarkwatar amma mai za ka kai mai faradi shi ma haka na yi muku wasu bayanai a wajen karatun alkutubu sita cewa daga cikin manya-manyan abubuwan da ake gane tamattu'i da kirani to shi tamattu'i da kirani ga dukkan wanda yake ba mazaunin makka ba to shi sai ya yanka an gani sai kai abin da ake san hadaya ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام an gane ko wannan kenan zai yanka wa masai sarar min alhadi wa mallam yaji basu yamu sarar su ayyan bil hajji sabu a cikin izara ja'atu ilka ashiratun kamila ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام ان غانيكو شي كما التمتعي اقراني افرادي كاي ga mazaunin aikin mazaunin makka da wanda yake kharija makka shi babu yanka a kanka wannan shine kusan babban jigon abinda da ake iya rarrabe su na kai tsaye da shi maganar yanka ce tukun an gane ko maganar yanka ake yi tukun to ja mu je komai za a ji insha Allah dukkaninsu suna kunshe da ala af'alin mahdudatin wato suna kunshe da wasu ayyuka ababen ke wato iyakan cewa fi amkinati mahdudati a wasu gurare kayyadaddu awqati mahdudati da wasu lokuta ababen bancewa ko ababen iyakan cewa minha fardun daga cikin su akwai far wa farbun hmm. ma'ana ayyukan akwai abin da ke farilla ne a cikin aikin an nam wa minha ghairu fardin kafin shi aikin hajji ana rabe shi da wasu abubuwa daga ciki sai a ce farilla aikin hajji daban rukuni daban an gane ko to wannan fardun a sa akwai magana rukuni za ta so na wala turuki kuma ya kunshi wasu jangogin abubuwan da za a ce a bari ko a hana na tushtaratu fi tilka al-af'ali duk an sharanta su a cikin wayancin ayyuka na aikin haji wal kullu min hadhihi ko ɗaya daga cikin wayannan ma'ana kowane nau'i na aikin ifradi ne ta matu'i ne ko kirani yana da wasu hukunce-hukunce ababen iyakancewa ima inda al'ikhlali biha ko dai a sakamakon sakaci da wani aiki da za ka yi a ciki to sai a ce an farlanta ma kaza mm. na'am ko ima inda tsawari ko kuma a yayin wasu a tsawari wasu abubuwa da suke iya faduwa wani za ta hana gama ka kai aikin ake cewa ya ce to shikenan to ina in ni ba ma'alli haisu ni fihi duk wanda ya fara aiki sai ya katse shi kenan zai dawo shekara mai zuwa ya su wanda yana daga cin tsawari wasu abubuwa tsawari kamar rashin lafiya ba zai rufe kansa ba ba zai aske kai ba amma da za a samu yi kwarkwata sai kawai dole wannan tsari ne na'am <coughs>

shine wanda ya kunshi zance ko fadi akan cewa bil ahkami dangane da hukunce hukunce bal nabda bil af'ali to fara da ayyuka wanda ake a cikin wacin ibada wa hadhihi wayannan minha ma tashtariku fihi daga cikin su ayyukan aikin haji akwai ma tashtariku fihi akwai wanda duk nau'ikan aikin haji suna yin tarayya a ciki za a yi su hadhihi al arba'atu wannan nau'ika wato guda hudu na daga nau'ikan aikin an ce abinda yake kaga ya ce hudu tare da cewa uku yake ambata maka amma akwai ɗaya ware umara ita kadai an gani ka ce tamattu kiran ifradi umara ita kadai yawa ina nufin kaga nau'ikan aikin hajjin nan uku kaga ka da shi daga cikinsu akwai wanda yake keɓantar wani ɗaya daga cikin wa'annan nau'ika na aiki kaga ya keɓanci ɗaiɗaikun cikinsu wani yana da shi wani ba shi da shi kamar da muka ce wato hadaya ta shafi mai ta shafi kirani ta shafi ta mutu'i liman lam yakun alu hadir al-masjid al-haram hmm. ko yin wannan azumi salatatu bil hajji wa sab'atun idza raja'tum tilka kamila hmm. wannan azumi goma Eh? na'am liwahidin wahidin minha eh wato take banco su ɗaiɗaiku na ayyukan فلنبدا من القول فيها amma mu fara da zance a cikin wannan bil mustaraki ga aikin da yi tarayya ko kuma ga aikin da dukkan nau'ikan aiki sun yi tarayya a cikin sa summa nafiru Sannan sai mu gangara mu tafi ila ma ya khusu zuwa ga aikin da zai keɓance wani ɗaya daga cikinsu. Wahidan, wahidan wahidan minha shine ci gaba muna cewa shi ba aikin hajji da umara farkon aikinsu wani aiki ne da ake kiransa ɗaukan niyya ɗaukan niyya a wato al'ishram kira, ɗaukan niyya alƙaunar fi shuruɗin ihirami zance ko wato zance akan sharaɗin shi ihiramin nan wal ihram shurutu shi sharɗanta su ne al na farko farko a ce al-makan to na farko shi ne me al-makan wa zaman al-makan wa zaman guri da zamani a ina za a yi aikin kaga kenan sharaɗin aikin haji da umara a tafi sai an tafi can ba shi halatta a cikin zan gina ka'aba ta ana kwana ake turo mun ko shi ne an ce in a sun gina ka'aba su a iraki ne ko iran sun je yanzu amma ana ta abin nan yana nan cikin wayata ga ka'aba sosai ga abin nan da shauransu su haka rike nan dole sai a can <laughs> ba za ta gina a nan ba eh. amma gurin shi ake nufi da guraren aikin hajji eh mu fara da wannan din mawaki din wato zai haka ne iktifa'an wa iktida'an bi maliki an gane ko malik galibi akan ibada ma'abuciyar lokaci da mawaki take farawa kitabu mawaki tusara shi za ka ce waye fi cinyewa amma dan da bukhari ya fara da kitabul wahyi muslim kitabul iman shi kuma wato wannan sai fara da me abu dawo da kitabul tahara ibn majah ya fara kitabu sunan ko sunna an gane ko shi kuma bayali sai fara kitabu mawaƙi sala wa ya fi cinyewa to shine kai ibn arabi almaliki 542 ya rasu bayan hijira sai ce ai mali ya fi cinyewa ya ce mali ya fi cinyewa domin sallah ita ce jigo an gane ko as-salatu imaduddin man hafa kada aqama ad-din wa man taraka hafa kada hadama ad-din kuma kada alayhi salam ta shi kuma bukhari sai ce al-wahyi muslim ya ce al-iman abu dawud ya ce a tahara ibn majah ya ce a sunna an gane ko kowanne sai ce gashi ga nasa tirmidhi shi ma a tahara an gane ko to kowa sai ci shiga wajatu na nasa na su gaba kana kuri eh, eh. ya ga bukhari wasu na ganin cewa shi kamar shi wato wasu ke ganin shi bukhari shi abin da ya dauka jezir malik akhadha bil wato sai ce fara, idan sai ji sai wata da fitikun sannan reshe ne tabbata an gane ko kowa sai kama inda ya kama eh na'am wasu kuma sai suka fara da amalu bin niyat this amalu bin niyat shi ma bukhari ga shi ya faɗi wa'ayi amma kuma sai fara da amalu bin niyat this is malamin al-humaydi abdullahi bin zubair al-humaydi na'am sai mu ce su ba malamai a dunkule sai wato masu tattaruwa ne cewa su mawaƙiti wanda yake makani da zamani wanda daga nan ne za a samu ƙullaniya ko dai ga guraren mutanen madina su a wannan an ba su zulhulaifa ko dai gurin ya zama na mutanen sham ne an ba su jushfa wato su ko mutanen najid an ba su karnin manazir mm. wato mutanen yaman ya lamlam mm. su ko an ba su ya lamlamu so tabbata haka ɗin ya ce hunna da hunna wali man a ta alaihin da min gaira ahalihin na mm. ya ce hunna lahunna wayannan gurare na waɗanda suka biyo ta wannan guraren ne an gane ko na 'yan guraren nan waliman a ta alaihinna shi sa ma ake gane mu'ujizan manzan Allah sallam ya nuna cewa za a zo a sama shi sa yi magana akan ala lidilalati ala al'uluwi wal irtifa hunna hunna waliman a ta alaihinna min gairi ahlihinna fare da gaske a ah, to ai mota annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisin bukhari da surat mutanen da za su dinga hawa wani abin hawa mai fitila domin da an ace ambaci shi sayara wanda yake ambacinta da ka sai ce ba ita ake nufi ba zikirin sifa shi ya fi a ambaci zikirin isi an gane ko allah da manzansa sifa suka fi ambata idan siffa ta fi nuni akan abu sama da suna yanzu idan na ce za a yafi wani mutum sunansa muhammadu mai albarka ni ma sai raɗa muhammadu kana naka nima nima ina nawa ne a'a wannan siffa wani ɗa za a haifa mai siffa kaza mai kaza mai kaza mai kaza to ko da yaron ya zo da wani suna wani ya runto ya ce ai shi ma na da ce ai ga abin da eh kaga yawa to shi qur'ani gabaki ɗaya kuku kula ɗabi'a qur'ani shi yasa sanda ake mukarana tsakanin wa'ayin qur'ani da wahayin zabura da linjila da suhuf an gane su ibrahim musa da duk wato zabura duk sanda kake magana in ana mukarana mai bambancin yadda yake kawo labari wannan yadda wancan yake kawo labari ku dai karanta littafin wato a tahriru uh, wa tanwir na ibn al-ashur tafsirin sa da gaske so sai ce shi qur'ani dabi'arsa abin da yafi damuwa da shi izina a cikin abu ko bai damu da kama sunan guri ba bai damu da kama sunan mutum ba izina shi kawai makanin al'ibra ko makanin a la'ibar kawai shi fi damuwa da ita amma ta wura kuma kai sai ta kama suna ita kuma linjila ta saukawo saukin da yake cikin tsananin da yake cikin wato a taura an gane ku su wannan haka sai kware da gaske zabura ce kaɗai ta zama a wari an gane ko ta zama owari amma zaburar da ake sai a kawo kusa kurfi ba ita bace akwai malami ana ce masa shi malami zabura an gane ko a ci to shi ne a jikin amur to ci gaba ci gaba lisubuti zalika saboda tabbatu hakan a rasulullahi sallallahu alaihi sallam. daga annabi sallallahu alaihi sallam. min hadisi bin umara daga hadisi dan umar wa gairihi da wannan sa wa sun yi saɓani. fi miqati ahli al ka san wani rubuce rubucen fa da su sa'ud jabbar ana suke karanta fa abubuwa ne wanda dama yahudawan duniya su lobon da shoransu ay fansik da shoransu suka zauna suke ta yi suka zo suka yi musulunci wannan a zo a ce ga yadda abin yake wannan kage-kagen da suka yi na gaya ma akwai littafin fikiwa ta na fikiwa da kafirai ne suka rubuta mutane akwai littafin addini da kafirai ne ma suka rubuta shi akwai littafi na ma'ajim da kawamis kafirai ne suka rubuta shi ku samu wani littafi da ya kiransa kutubul hazara min al'ulama na al-sulman bolon biyu ne abinda ya kokari ya dandake a ciki ya yi bincike ya gano akwai ɗimbin littafai wanda ake raba wasu malamai nan ko ba na ba ne an gane ko kama abdullahi ɗan abbas an raba masa tafsirin mukibas wanda yana na kasu kurmi ana ce tafsirin ibnu abbas za ka ji ana cewa an gane da littafin kitabul kaba'ir da ake raba azabi shi ma ba nasa bane da kuma littafin sa yana da wani littafi shi ma al-kutubul manhula littafan ƙarya littafan da aka kitsa ya kamata mutum ya ku dinga karanta wannan kuma sannan tun kafin sa ma shi kaga yanzu al-Salman bai fi daɗewa da rasuwa Saudiya ne babban malami ko malamin hadisi kwarai da gaske so akwai wato Khalifa ibn Khayyat da ya littafin sa na kashfu zunun ya ambaci littafai guda dubu goma sha takwas a cikin littafin tare da bayanin azuwal kitabi ilal musannifil asuli ya ɗauki littafin ce wai da aka ce wannan littafin na bukari na ake cewa sai bukari wai gaske ne ma nasa ne abu da zai kama ke sai zai ta abubuwa har sai ka gamsu cewa nasa ne kuma sai lalubo aqidan mai lafiya ba malam ba an yi karatu mutane ba sun an zama karatu ba wallahi malam kawai wasa muke yi ne fa amma ana nan musulunci na nan tsaf shi yasa wannan bawan Allah ya hankali wallahi aka haɗa shi da masu hadisi zai sha wahala sai ya tabbatar da shayi ruwa ne duk wannan rubuce-rubucen da kake gani nuska a wani littafi yana nan sunansa al-makhtutat bolom 200 ne duk wani littafi da aka taba rubuta ko da ba a buga نعم da za su je su ɗauki harama daga antik antik ɗin da gano yanki ne a wajen idan Allah ga wajen bara ma zan ba ku idan kana so duk wani guri da shari'a za ka waye ba shi ne amfani zama da malamai akwai littafin shi kuma da aka yi kawai don a baci guri littafin da babu kamar akwai mu'ajamun buldan na yakutul hamawi wanda ya rasu shekara 671 bayan jira ne ba ta da ibn malik mai littafin amina hau shekara ɗaya ne shi ma malik ya yi su da biyu shi kuma da ɗaya idan ƙara kai da tara zai zama kuma rasuwa kurun da biyu kuma ka rage zama da shida wannan duk wani gari yana da kyakkyawan wani ko wani gari da da a ya ga kuma koma ruwa sai ga mai yana ruwa gudun ma yana kallon wata wanda zai zama yana ke da su nan a yanzu a zamanance akwai wanda kuma su tsari shi wanda kawai ba shi da yawa kawai wuraren da aka bata shi ne kawai su koma su kan yanzu amma dai dukkan kula duk kula da abin da suke faɗa daga can suke kwaso martabin mujani da ya kusa shabu kaga wato kamushin garuruwan musulunci a kuma wani guda ɗaya da suka yi wato da biyar da haka jaji har ma da kuma akwai jaji ba wanda ya kare zabi al'amfaru da wata al'asa an gane ku garuruwan da aka taɓa samun hadisi ya zauna wajen ko ilimi ya zauna wajen shi ko inda gari ilimi ya taɓa zauna to ga bayanin gari Allah ya taɓa ci gaba واختلفوا sun yi sabani har wayo fi man aqatahu lahu dangane da wanda suka sanya musu lokacin ko suka sanya musu wannan gurin wasu ayayari suka ce umar ibn al-khattab to ai wai wane ne ya sanya musu wato zatu irkin iraki an gane ko wasu ka ce umar dan khattab shi samun su wannan gurin hmm. قالت طائفة wasu ayari sun ce eh, bal rasulullahi sallallahu alaihi annabi ne sanya musu ya sanya wa mutanen Iraki wannan guri za ta shirki ya sa musu za ta shirki wala qiqa da aqiq wa hiya zalika a to ai shi aqiq din nan shi nan ne aka fi eh ana aka fi shi na guri ne a madina wani na hmm. a roito hakan yana jinsin jabiri daga jinsin jabir wabin abbas da abbas wa aisha da aisha wa jumhurul ulama'i lokacin malamai ala anna man yukhdi hadhihi sun tafi kan cewa duk wanda ya kauce wani miƙaci daga cikin mawaƙi da aka ambata maqasduhu al-ihram da nufinsa manufarsa shine kuma ya dauniya malam yuhrim illa bai ɗauki harama ba bai ɗauki niyya ba sai ya bayan ya ƙetare gurin ana alaihi daman zai yanka zai yanka ke hmm. kenan ta gani ko hmm. Hmm. wanda ra'ayi zai mutu sai ya yanka da za a cika wuce mai kaji haka mai ga mutanenmu da ake ta ba su yi malam a jefa bitan nan fa <laughs> sai a je bitan nan fa sai ga mutane wallahi a haka nan ba sa nan da ke su bita aikin hajji shi a dinga cewa mutum shekara ɗaya ba kwanan sha biyar ko ta ɗaya ba shekara ya kamata in so ake a cika ladin a ce sai mutum ya shekara yana zuwa saboda menene suke allah ji ƙasa wani jafar da gafara ba dai ya rasu ba to allah ji ƙasa tun da ya rasu sun da tarkici da malamai nan kano da shi su ce kuje zan sa mutane suna tafiya cewa wai sai sun je wai tun da wai wai su dinga yi daukan hiramun su su wai a nan judda ta ce judda ai ba mai kaci ba ne na ce ta wai ai wannan wai ai ijima'in malaman kano ne kuma suka ce masu ta ce malaman kano ba su yi ta su ijma'i ba su da abu wani abubuwan muwa da laifinmu. mu ba daidai ba ne komai ku ce ba za ku shiga ba hmm. ba za a ce ba bi shiga dango a ce na rike a cikin harkar gwamnati ba kun gane ku, ba zai yi ba a'a akwai abin da idan an ce wasu shi abin da yake jawo wasu lokacin ita gwamnati makauniya ce in kaga ta taba ka a kusa da ita kake shi ta ƙarshen sai dai ka koma gefe kana ta cewa ba a ma daidai ba an gane ko mm. amma in a ciki kuke wannan shiri ta ba za a dinga ta ba yanzu zo ran an taɓa gaita mu wajen bita da mun kiyaye wallahi mu da muka shi muka fito ni dai abin da na ji ana sai musu labai kan lahuma na ce wannan ai kowa ya iya wanda baya bukatar sai an ji makaranta baya bukatar sai an koya mutum labai ka amma ka ji mana ana ta kwana uku labai ka a cikin ce mai abin da abubuwan da suke na cikin lunguna da zai ɗauki shi za ku fito musu ku ɗora su kai abin da ci gaba wa ha'ula'i hagwai nan masu cewa ana alaihi daman mm. sai ya yi yanka sai fidiya kenan minhum man qala to ci sakon da yace in raja ila al miqat da a ce da ya san cewa ai ya ketare to bara in dawo miqati da sai in ya dawo miqati fa ahrama minhu ya dauko ya haramarsa niyyarsa daga miqati kada an nan ya sare gabarinsa an gane ko da za a ce sai ya dawo ya dora shi kenan na ومنهم ci masu haka akwai wani haka akwai shafi'i ومنهم من قال لكن akwai wanda ya yace la yasqutu anhu dam ai jini ba zai taba saraya gabarin sa ba in raja'a da za a ce ya dawo wani kana malik ko kuma ana koda ya dawo din sai ana bin sa wannan jini to hake nan maganan malik malik bai kalli cewa shin da uzuri ne ko da mantuwa ba ko wato kamar jahilci ko makamar ta wannan kamar ma ne yana faɗa cewa aljahil da isa uzurin jahilci ba uzuri ba ne ko ba ka ba jahilci ba to ai bai sani ba bai san danne mai fatin ba ko ka ba ɗan wa qala qaumun sun ce laisa laifi damu babu jini a kansa wa a akharun wasu zaman sun ce lam yarji ila al-miqati dan bai dawo miqatin ba fasada hajju aikin sa hajji ma ya rushe gaba daya kaji ko wa annahu yarju ila al-miqati dole ya dawo miqati fa yihillu minhu ya dauko niyya daga nan bi umrati wato ya dauko niyya umara wa hadha yuzkaru fil ahkam wannan ba ana ambatar sa a cikin hukunce hukunce ne wajimhurul ulama'i daukacin malamai kuma sun tafi kan cewa la'ana man kana manzilu wanda masaukinsa gidansa ya zamo duna hunna an gane ba a ɗaya daga cikin wa'annan mawaƙi teke ba misali idan misali kai gurin kai masa kwana hudu an gane ku kama zama da shi ko kwanas ta kwanda daga kusurwa yake towa an gane ku shi ke sai eh. a shi duna wannan ba shi daga cikin wannan mawaki shi ya fita daga ciki an gane in yi to daga inda yake ba zai biyo ta ya lamlam ba ba zai biyo karin manazir ba za ta irkin zulhulaifa duk ba zai biyo ta juhufa duk ba zai biyo ta nan ba an gane ko wannan shi ne miƙatu ihramihi min manzili to suka ce mato miƙatu ihramihi miƙatin gurin da zai ɗauko niyarsa daga inda yake ne haka suka ce wasu sun yi saɓani halil abdalu shin ya fi falala ihramul haji ko wajo shine abinda ya fi falala shine niyya ta alhaji ihramul haji min hunna wato ya ɗauko niyyarsa daga waɗannan gurare au min manzili ko kuma ya ɗauko daga gidansa idan kana manzilu to kaji idan gidansa ya kasance harijan min hunna ya fita daga cikin wayannan guraren qala qaum wasu ka ce al afdalu lahu min manzilihi abin da yafi falala daga gurin sa wal ihramu min haru khusatu to ai dauko niyya daga wayannan guraren ma an gane ko ko ka ce daga gidansa wannan rukusa ce shari'a ta masarar gwamnati wabi kala shafi'iyu ne ra'ayin imam shafi'i wa abu hanifa da abu hanifa wa sauriyu da sauri wa jama'atu da wasu ayari cikin malamai wa kala maliku malik ya ce wa ishaqu da ishaq ibn rawiya wa ahmadu da abu bin hanbali iramu min al mawaqiti ai ya dauko ne su daga wa'annan mawaqitin afdalu shi falala wa umdatu ha'ula'i wato hujjar wa'annan al'adisul nan da suka gabata wa annaha as wato suna ne dauko wa daga wannan muwaki din lati sanna wadanda Allah sallallahu alaihi wasallam sunnanta fa su suka falala الطائفة الأخرى هجة تاوى إن شاء رغور وإن با جمهور با أن الصحابة سو صحابي قد أهرمت واتو سن أوكي min qablil miqat Nam? min qablil miqat in kafin miqati ibn abbas wato akwai ibn abbas ibn umar ibn umar ibn mas'ud ma'ana wannan sabon su kafin ma su miqati sun dake harama Nam? da wasu da wasu wa'annan qalu sun ce hum a'rafu bis sunnah mu sune mafi sani da sunna wa usul ahli zahiri yace ka'ida kuka ce ginshiki ko hujja ta wasu mutanen zahiriya suna hukunta cewa ba shi halatta a ɗauko niyya ta aiki sai dai daga miƙaci ba ruwansu da wakwai sai dai kullum a ce ka tafi akarabu wato miƙaci wato inda an gane ko wanne ne kusa da kai nan dole kawo mota ka tafi jan sai ka ɗauka daga na sai da za a ce idan ya inganta ta fuskar ijima'i a bisa saɓanin abin da suka faɗa suka ce su su ne gaskiya sai an tafi miƙaci wannan shi ne kawai sun yi saɓani dangane da wanda ya bar ɗaukar niyyarsa daga miƙacinsa sai ya ɗauko niyya daga wani miƙaci daban ma'ana shi mi ƙarin manazil ne tafi sai tafi yi ya lamuna misali hmm. an gani ah, a ta yi zu misali mu ma idan ne ka tafi aiki da wuri ina za a zarce da ke madina ko ba ka ba ta ke nan ba ruwan kama da ya yanzu nan in ka tashi za ka ɗauko ne daga ina laifa ko ka ce masa abiyaru ali ko ba ali a yanzu an gane ko to daga nan ka kake ɗaukowa har kenan tarattal miƙatak ila miƙati gairik ka tafi miƙatin waninka to yaya gairi miƙati wato ka ba miƙatin sai tafi ba misulu kama a ce an yi turka ahalin madinatil ihrama mutanen madina su ce ba za su ɗauki haramun su daga zul'ulaifa ba daga zul'ulaifa wa yi wuri mominal zuhufati a ce sun kawai za su tafi zuhufa ne daga nan za su ɗauko niyya wa ƙala ƙaunin wasu ka ce alaihi damu ai wanda ya kama sai ya yanka wa miman ƙala bi malikun daga cikin da <laughs> suka tafi wani akwai imam malik wa ba da ashabi da sashin ɗalibansa kala abu hanifata abu hanifa ya ce laisa alayhi shay'un babu komai a kansa Ba saboda khilafi sauran sabanin wannan hal huwa minan al-nusuki shin wai shi miƙatin kansa ko ɗauko arma daga miƙati aiki ne shi ma yana cikin aikin hajji ko kuwa allazi ji fi tarkihi dam wanda za a ce jini yana wajaba akan barin wani abu a ciki ko akan barin wani ihramin amla ko ko a'a wala خلاف babu sabani انه يلزم al انه يلزم yalzamu انه لا يلزم la wato lokacin ya ba ta zama wajibi ban marra bi hadhihi al-mawaqit an gane Ga wanda wato wanda ya gifta ɗaya daga cikin waɗannan guraren mimman arada al-hajj wanda yake son aikin haji. أو au umrata umara amma man lam yuridu ma amma wanda ba aikin hajji yake nufi ba umar rabina kuma ya buce ta wajen su qala qaumun wasu ka ce kullu man marra bihima duk wanda ya zo an gane ko wajen wanda ya hajji ko umara a tare da shi yalzamu hul ihram ya wajaba ya dauki sa illa man yaqturu tarjadu sai dai wanda yana yawaita kai koma a wajensu jisilar haƙaɗina kan misali a ce haƙaɗ kan musu mai aika aikin tsarin ice wa shabahihim da makamancin wa'annan wabi ƙala maliku wato wanda shi ne ra'ayin iman malik wa ƙala ƙaunu wasu ka ce la alzamu da ihramu biya. wato ɗaukar niyya a wa'annan gurare baya waje ba illa li muridi al sai dai ga wanda yake nufin aikin hajji amma hatsaf ba ya za ka tsora wa hatsaf ko ba ka ba shi ɗabi'a sai ya hatsaf ya je samu karare so ice zo a cikin daji zo sai gari a ce inda ya biyo gurin shi wata yaɗuwa harama na mi na aure umarati yawwa ko ga wanda yake nufin aikin hajji ko umara wa hada kullu wannan baki ɗayansa liman laysa min ahli makkah amma bai yana kasancewa ne ga wanda yake ba dan makka ba amma ahlu makkata su mutanen makka miƙatin su shine ne innahum haƙiƙa su yuhrimuna bil hajji za su ɗauki niyyar aikin hajji ne minha daga makka din amma ba haram ba sai wato sai dai an zama kharijin haram an gane ko akwai makka akwai haram haram din unguwa ce don ka kalle ka ɗauko haram ba ta fuka ce wato ba ta fi cikin sabon gari ba ga wakilin wannan ginin yawwa baki ɗaya haram ɗin muka baki ɗaya mutum ba na aubil umrati kawai ce sai a tafi kharijin haram kama an bi sarari ta abdurrahman bin abu bakar bin sadiq ya tafi da na aisha wato ta tamir min tana'im an gane ko ta ɗauko niyya daga tana'im kamar misali a ce daga cikin sabon gari ne suna cikin sabon gari kan kasuwar sabon gari sai a ce su fito su zo wajen fage wajen wajen wannan kano gas da sauransu na'am hmm. aw bil umrati ko kuma da umra ya khurujuna ila al hill kaga shikenan ya halatta su dauki niyyar aikin hajji ta umra daga makka din amma ka'ida ya khurujuna ila al hill su fita inda yake ba haram ba na ce al hill annan hill inda yake ba haram ba a duniya sunansa al hill an gane ko inda yake ba haram sunansa me al hill nan ma hill san kuma iya nan haram babu makawa amma mata yi hurimu bil an ma'ana dole hakan za a yi dole sai sun fito daga haram sun fito zuwa shiri na'am amma kawai ke da an batatta da na'im a hadisi na na aisha da aka yi an gani fa'arsala ne ma abi bakar siddiq ta martu min tan'im ashe an batatta da na'im ba wai wajibi ba ne. a'a kawai nan ne kamar ya fi safe an gane ku a fita da ita aji kenan dai ka fito daga haram shi shikenan ba sai ka je tir'im ko makamancin wannan ba ko ne ka fito daga wato haram ka zo kharijin haram kana shin na amma mata yau aikin da ya fi daɗi a ce kayi aiki bayan kafance shi wannan aiki hajji ya fi kowane aiki daɗi ba ruwan ruwanka da wani balarabe ko jan mutum amma mutane mu da mutum ya ga wani balarabe hmm. ko sai su da abin da ya faɗa shi mana ta haka ya ga ya ruga shi masu yadda abu ji ji tsaye tsaya an gane to haka manta musu ba kasashen su ba a karatu sosai ba eh. kasashen su ba ba a karatu sosai ba su kasashen su gemun nan sai kai masa rigista galibin su a to ka je nan ɗin mana ba isa ga bagin mu sai kai masa rigifta hmm. kana biya masa haraji ta ce kamu za ka bari kaga ta mana sai sa mana najeriya ta yi fa wallahi na rantsi muku da allah ku je wasa da kasar nan sai sa wallahi alkunutu da addu'o'i mazafi. duk wanda zai cire wutsa mana ƙasa Allah ya cire wutsa shi Allah ya kunyata shi amma ina gaya muku wannan ƙasar wallahi ku riri ta abu na rantse maka da Allah in ka ban nan da yadda ka tafi in ba ibada ka tafi wallahi bi ka tafi nan din nan dai ina na ka'i amma ina gaya ma wallahi in ka ga mutum yana raina Najeriya baya yawo gaya maka gaskiya in ka ga kana raina najeriya wallahi al'azim ba ka yawo ko kuma ba ka karance-karance kai ma na akwai yanzu kusa ujiya wajen karatun ba ku ba akwai ƙasar da idan aka same kana zuwa darasi ka shiga matsala ka da ta'adani muku yanzu duk tilin littafi ka sa abu kai ka jiyo aka yi abu gwamnati kaka taba ta kawai shike amma duk da haka ba ana kuma ka faɗi gaskiya ba you are za a ce kana da damar da zaka dan tsokana kaɗan sai ka zuki an eh, kai sai ka dade ba kai ba can wata rana suka tsalle da wasu ka ƙara sara sai ka doki eh haka ake amma mutum wannan ƙasar ta kuka ku bari wani ya lalata muku na rantse muku da girman Allah kar ku bari wani ya ɓata muku na ƙasar da wanda kaje na cewa ai wannan kasa kaza a'a kasa ba taɓa laifi ba mutanen kasa ne mu ne matsalar kasa amma ita kasa ba ta da matsala bilasar ma duk wani abu da Allah yake ba wani mutum a wata kasa kai ya baka ana baka da madina ne kuma ba a baka ba ka aba da harabai ne ba a baka ba da kudus amma duk abin da ake bayarwa a duniya a wata kasa a ji daɗi a rayu kana da shi kana kyakkyawar waiza kana da ma'adani kana da jama'a kana da yanayi wai zakka mai kyau ce akwai kasar da sun cinye nama baya bushewa kawai sai zai su ɗauka su kai wata kasar za su shanya abu wannan kasar za su zai su biya kuɗi kudai wannan shi ne amma mata yi hurin bil hajji magana cewa yaushe kuma wato zai dauki niyyar aikin hajji alu makkata su mutanen makka fakila an izara a wani hilala idan suka ga jinjirin wata wato jinjirin wata na yaushe wasu ke cewa na shawar wasu ce na aikin hajji kuma an ce za a karajar nasu ila minan kaji to kaga gani izara a wani hilala to nan magana bici in ka ce hilal ke zai iya daukan watan shawwal an kuma ce idan harjan nasu ila minan to zai zama yau mu tarwiya ranar 8 ga wata kenan shi za a tafi mina ko ba haka ba na ganin a nan lokacin za su auka hada huwa miqatul makani ah to bai zaka je je Saudiya akwai zai ce ma shi bai aikin nan ba Allah bai yi ba ya dade ba kuma wani lokaci ta karimu ma tunda mu muke dauki ko kuma za ka samu balari mai wanda ba bai taba yi ba ai ba na ne eh shi gani yake mu sai dama duk wanda ka same shi da irin wannan za ka same shi ai ba mutum da yin bane ba addini a tare da shi kai gani ka ba ke kawai raja'i kawai ka zo ka zo kana ta abu هذا هو ميقات المكان يا الله Allah wannan jawaban da muke yi Allah ka sa su tashi a iska Allah ka sa kowa nan ya je aikin hajji ne eh, wallahi ka ga mikatin da ake faɗa mana ya Allah ka sa kowa ya je aikin hajji ya sake komawa in ya koma ya daɗa komawa in ya ƙara koma ya ƙara ƙara ya ƙara ƙara komawa Allah ya faraja ya wasa Allah ya faraja kowa ya wasa kowa Allah ya bashi kuɗi mai nauyi ɗauki da nishi niki niki yawa hada huwa miqatul makani wannan kaga fa miqati makani miqatun makaniyun ma'ana miƙati matsaya ta guri gurin da za ka tsaya ka ɗauko aiki akwai kuma miƙati zamani guri zamanin da za a yi ɗauko aiki an gane ya zama ji guri ko ba ka ba to shi ke almushtaratu wanda aka sharɗanta da anwa'i hadhihi al-ibadati a cikin nau'ikan wa'annan ibada alƙawli fi miƙatin zamani in ba umara ba to shi ke maganar cewa kafin ita umara har sai da aka yi saɓani wasu ya cewa mutum ba zai yi umara a watannin aikin hajji ba da zara an fara aikin hajji to ka yi umara kai ka ce za ka tafi ba za ka yi ba amma hadisin abu musa da ash'ari ya wankar da haka والداعين كسر البخاري مسلم وطي مالك دسور الإسلام هل أنت أعيكم؟ شكرا